Ganga jihar kanan dabo akwai wani kattafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global synergy motoci ne iya ganinka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a ranar hudun baban gwari kan titin natal training center a kanan dahabo nigeria domin kasuwanci sai ku kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo Ali Gali. <laughs> haruna baba bai hmm. daina ba ƙoƙari nayi haka na yi godiya garba na kande bai hmm. daina ba ƙoƙari ya na yi godiya alkali haruna baba bai hmm. na ba kokari hmm. godiya ni kai dan sarki su dai hmm. bai na ba kokari tahiya inda da kai ni kai ba washin zuwa ni kai ba, hmm. ko da taro ya tafi yamma, hmm. kuma ya koma ya koma arewa, hmm. kuma ya koma kudu da yamma, ba tsoron wada ka kai ba, yan zaki mutan matan gari. To, baba wagga ta yi. Baba, bari mu dawo kan 'yan dambe. yanzu su za mu tattaunawa kansu za mu ɗauki ɓangaren ga guda biyu Yan an ka ce ma cikin 'yan gurmaɗa mm. wane ne zarumi wanda baka taɓa ganin zarumi kamata ba wa a zarumi cikin gurmaɗa to zarumi cikin kasan ni ina da gwannai mm, to ɗauki guda ka yi mana fashin baki to altina ya laha zarumi na shi ka ɗauka cikin gurmaɗa wallahi zarumi don ya kowa ke ta mi mi azzarumtar da ya taba yi gaban ka wanda baka mancewa da ita Allah abin da ka da ya yi da ni mm. in ya yi dambe da batun ba ya koma dambe da shi shi wannan yi amma waɗanga duk suna yi ɗan jin ma zarumi na mm. sani sangon zarumi na mm. amma altina haƙe ta garai duk wanda bugun cikin mutum shi kai wallahi sai babu daɗi Cikin yan dambe ga na gurin haɗa na ji kana ta magana yan dambe yan dambe amma ko so guda ban ji ka garban taka lahiya ba. Garba na taka lahiya. Eh. Ko san da muna yawon dambe hmm. ba bangare na shi ke ba. Bangaren Alhaji dan mutu ya koma. Cikin shi hmm. hita yi ciki na sai ya koma wajen Alhaji dan mutu. Sai ya koma wani Alhaji. mutu hmm. Nan dan kasar Gana amma abu da shi ne bai da Alhaji dan mutu. ka karen duk da bai biyar ka gafarauta baka bashi kunu baka bashi kunu kwarai da gaske a wannan gaskiya ne dawa dawa in mutum in kare bai bai biyar ka farauta kana bashi kunu madalla <laughs> to shi yasa baka ma garba kai mai waka ko da alama na kan taba mai waka amma ba tsayayya ta ba ba tsayayya ce ba saboda shi bai baka haɗin kai ba madalla ka je ka ne ka ji go to so da yawa yan an ka zo ana muhawara ba ba magana yan guruma da sun da mm. nan ka he ba. kware wani zaka ce zaka je ya ce gaba ɗaya shi mm. a reza da ya hisu dambe ma ka ce dan gero da gaske ne reza reza ya ya da kyau reza ya yi dambe mm. dambe ka ji na ce ban da zarumi ba kai ba na taba cin gari ba ka zo ba kai ku ka taba cin gari ban zo ba kwarai da gaske ce dan gero kana ji ko mai gida an waka ta tahiya ko ina so in yi ai baba kai kokari ko yanzu kai kokari ga shekarun ga naka yadda haka doko baitukan kuma muryar dai a har yanzu akwai sauraron ta yanzu akwai wasu waɗanda sun ka bace min wasu ko ba su bace min ba gaskiya ne dan kaga ina da waka Umaru Lolo ba ta bace ba. Za mu zo kan magana Umaru Lolo ai ban ban mance ba. Za mu yi magana kan magana amma mu fara karewa kan magana wasu jigajaggan gurma da banjin kana tabo. Kai ka iri reza. Mm. kana ji ko mm. waɗanga duk mm. su mayan nan mm, ta haka kaɗai ba ba sai ya zo ba babu komai in Allah ya yadda. babu irin su dambe gare ni da reza da reza da altunan raha da shekari waɗanga duk to tun da mai magana su magana gurma da muke a matsayin ka na makiɗin gurma kuma kan gurma ɗan nan zamu ci gaba kafin mu mu da rihewa ana cewa ruwan gulma da madambaci ne shi ko dusu yan tawayen kana duk ruwa hmm. ruwa bangaren mu shiki ya yawo da kai kwarai eh, ko hmm, shi ruwa ma kai mai waka wallahi ruwa na mai waka amma kuma yanzu ba ta tahowa to ban sani ba wallahi ko ina samu to to idan idan jugum ka ji koda tana tahowa to to <laughs> ba hago ruwan gulmai zaki faɗa nomanka. Allahu Akbar. Ina masu jahanan yaƙi. kowa waɗa shi bai dawo ba. gurbi iya na ƙetarwa amma bai hana dawowa. Mm. In dai ka gada ɗan gulmaye, mm. to ni in aje ma. ɗan mm. zanyin na ya san ruwa, kowa an mai dambe kudu da arewa, ya san ɗan ƙasar gulmari, ba goba ka tsoron yaƙi. <laughs> ni ko wurin kiɗi ko maiya Ko ƙanana in sun zo, mm. kuma ko maiya in sun zo ba ni shakkun waƙa. Lalle ba ka shakkun waƙa ba ba. Tun daga ni al'amin ya zo kuma ba ka shakkun waƙa. <laughs> La ilaha illallah. To, baba, mm. mun taɓa gurma ɗan nan. Amma sunan da ni ji ka kama so da yawa in muna magana da kai ko ta bayan hage ba ba gaban kyamara ba ba ina jin kana magana Ahmadu Makera oh haka ji jama'a suna jin suna Ahmadu Makera musamman matasan mu masu tasowa yanzu wane ne Ahmadu Makera ga Ahmadu Makera dan kuka na kuka a garin su kuka a garin su kuma dan sarkin askin kuka na na'am giwa ba ta gudu ran tattakarwa ka dan makera mm. yau da gobe ka noman gandu in ba gama ba jibi a dawo mm. dawo za ki wada na makera kowa ja ka bai dawo ba mm. tahiya in ta ɓaci sai mazajen ƙwarai ka biyar dawa in ta ɓaci. Wallahi. Don in dawa ta yi dubu, eh. akwai zaki da damisa, mm. raƙun mai da namun daji. Mm. To in yaƙi ya ɓaci irin su ɗan sanyin na sun game da ruwan gulmari. Mm. To ni wa ni ka so in gani in ba yi ba na makera ga na makera ga are zambunza mm. ga aldinan ya kawo mm. ga shekara dan ba koshi mm. wallahi ko ina aka yaƙi ban washin zuwa kiɗin turuna. Baba ana cewa Ahmadu makera bai da abki gidan dambe da gaske ne. Wallahi ƙarya na ga wanda bai so na. In dai amarya aka to a jice ai ba a Ahmadu. in dai a taho a gamuna in dai a gamuna sai dai in ka sace shi sai in ka sace shi kayi mai wayo kayan mai kumus guda to babba ka yi wata magana nan a kan ashi ah, Ahmadu Makera da mamman raba gardama ɗan sanyin nan kwarai kwarai kace in in mamman ya taho da sauran zugatai kwarai kwarai wa haka son nemo wa sai kace Ahmadu Makera kwarai kwarai to ya Ahmadu Makera bai da sa'a mamman ko a ah, gode da alama ai don ko mutum ya kace ka ai ba shi rashin sa'a ba <laughs> ai namiji na don mm. wanda an namiji a kashi wanda ba namiji ana kashi ne ta mm. wato in dai in dai ba a buge kaka ka faɗi ai ba ka namiji kake ba amma gwaninta daban take mm. amma kowa haduwa ka haduwa da maza ai ana kashi ne ana kashi ne tabbas ai mace guda ba ta haifa zaru ita dai mace guda sai wata ta haifa wata ta haifa wallahi sai ta haifa kila ma mu karshe mu kare a yi wasu zarumai Allahu akbar eh, don ka sani wagga magana haka take ba take yanzu duk ga wahala nan ta duniya a ta a ce ana kaza ana kaza mm. Allah na iya kila bin kare kalla ya kawo muna wani zarumi mm. wanda duk sababin ga da aka yi Najeriya a ce a bari kuma a bari a bar shi dole to baba bari mu duba cikin dambe dambe da an kai gaban ka mm. wani dambe abba ka taba mantawa da shi wanda ya faranta mare wani jarumi na ya faranta mare wanda haka mutu baka mantawa madalla madalla madalla ni dai ka gani mm. shi manu shi mm. ya yi min dambe wanda na ji daɗi wani dambe na baba ga yana cikin garin cikin garin aleru mm. abinda a cikin garin aleru ni dai na tahi a kan je gani ta inda matata ban kotai da kiɗi ba an ka ce lawali na nan lawalin kagara madalla kuma lawali na nan mutanen jega ka sai in sun ɗauki mutum sun hmm. ɗaukai hmm. dai an ce kana zarumi mutane jiga sun ka kama sun ɗaukaka wallahi gaskiya ne to hmm. ni ko na hita an ka ce ai ga manu can ya gangara zahina wurin dambin nan na'am za shi jiga zahina aleru za shi aleru ta an da dambe aleru na te kuma in Allah ya yarda lawalin ka gara sai da marce hito ana ya mai kiɗi wani ya kan mai kuma wani ya kasai ma ne buge shi na aleru sannan shi kuma mm. ɗan sanyin na mm. gabana mm. jega bayan ya gama haɗa da mutanen hina ɓace-ɓace hina buge-buge sai ya altinin raha kan mai shi kuma altinin raha ya kashe ɗan sanyin na gabana garin jiga har ya tashi ya ta bugun ma'abanga ya bugi abokin aibuwan na rayu abu oh kane ne wani kane ne wanda sun gama ba ya to wuri ne kallo ne ya buge shi mamman ya ta bugun wannan mutumin wallahi mamman ya ta bugun ayyan mm. kallo mm. waɗanda ka so ne sun ce mamman ba kyauta ba mm. ka san ina da haka nan ka san mamman ba kyauta cikin madalla <laughs> to ba fa tunda ka yi magana damben da ya faranta mare ba ba kwarai kwarai akwai damben da shi kuma baka taba mantawa da shi wanda ya bata mare to akwai wani dambena madalla ai ka san kowa ka haduwa da maza bai jin daɗi kwarai duk hannun da ya kirga riba wata ran sai ya kirga hasara inda ana ce na ta kwato. ba a na hanci da shi na yi sannan babu wani zarumi ban da shi mm. shi gwani gare ni shi gwanin ka wallahi ya toyo dambe da dan sanyin na ya kaɗo hagunyan nan sai ya faɗi buga hannun na sai ya kare ka ga nan bakin ciki babu wanda ban gari ba mm. don shi gwani na shi a kare shi na haka takama da shi kuma gashi an ka sai ya kare madalla sahiya na wayewa mm. muna gidan hajiyawa suka ce mata can wajen gulbi kai hajiya ba da suna hajiya sunanta sai gari za ya faɗo hmm. madalla mun ka dawo sahiya ta waye reza ya faɗo da daddare hmm. mun ka shiga gidan dambe shi ko za ya kashe min din tsayin na ya wanke maka ranka kaji kaji waɗanga waɗanga duk ciki na kwan da bakin ciki na kwan da farin ciki <laughs> to baba hmm. an ka ce in tahiya ta yi tahiya ka ga babban ɗauke da yaro madalla mu duba wani ɗan dambe wanda ka yi ma waka mhm. duk da na yi ta sharhin nan tun wa a shi wannan shiri cewa wani zarumta ta ke sa wani kuma sa'a ce shin waka umaru lolo sa'a waka ya yi ko zarumta ta ta mai waka. wallahi dambe dai shi kai bakin ƙarhinsa mm. kuma ka san gari in ka te ga gari mm. ka iske mutanen gari na son dan garin su mm. to ka so shi ka so shi ka hankali ka ruwa sai ka wani ciki mm. kai wani ciki don kowa ka shi ka so kware da gaske suna bani kyauta shi mm. ko yaro suna kokari ni ko sai na liƙa mai waka ba mana ita ba kila da ita zamu rihi to madalla Allah mai san ƙasar da hannu domin in ma mai suna. Rana ta faɗi da birta, mm. na ga malladu suna tarje, mm. tattakala waka da birta. Mm. Nirun da Allah ya kai ni can ƙasar da ni. Na gode ƙungiya hula, ko mini ka so su mi kamin. Hmm. Allah kawo mu gode mai hmm. sarkin malamai mu gode mai hmm. mu tayi ɗan liman yana kyauta sarkin dambe na gode samunka na gode amina ya baro Ugoyan tuwo-tuwo duk ƙasar da mm. don Allah dai ku saurara. Mm. Kowa ka tuwo mm. In ba kwakwaro ka ba, doko an ba ni ne, don na shaida ta baba ya da wakan da aka Allah mai san kadallani to domin garba kana wana zaune mm. to kuma malam ali na zaune to sarkin wawa dan goga na zaune mm. Na gode Amina ya faru. Eh. Godiya ɗan zargi Allah kawai kyauta. kuma ni ban na samu ba. Mm. Na gode Musa ɗan sanda yana kyauta. Musa a jakara. In godiya garba kanawa ya kyauta. Mm. Na yi godiya ɗan hammani ya kyauta. Mm. To in na zo gari da ni. Kura da tuwo su mi kamin. wurin kwana mai kyau su miƙa min. Mm. To komi ni ka zo su miƙa min ni dai ban na samu ba. Tau baba. Ana cewa mawaƙi in ya yi ritaya ana samun wasu na juya waƙoƙi ne. Kai ka haɗu da wannan ƙalubale kawai ka ji mm. makiɗi na irin waƙa ka? To, gani dai na yi gurgudu bakin waƙa ta ta yi. Ani ce yanzu an ba a sata waƙa ka kai. <laughs> don akwai wanda shi in ya shahara waka te ba a sata irin ta amma ina jin kalaman kafa cikin wasu wakoki kwarai kwarai mm irin rinka bugun maza bisa goshi maza in ga mutum yana ana dauka ta gwanci ne eh. Allah ya yarda eh ji wani mawaƙi na faɗin waga kalma sai kwarai kwarai da gaske mai gida kwarai <laughs> to kuma wannan duk ka damuwa kwarai To. Wallahi ko komi ka kai in ka yi shi an ka ɗauka ai ka samu ilimi. Ka samu ilimi ka samu ɗaukaka. To mm, bari mu duba magana ta ƙarshe baba. shin da ka ba waka ka ba wanda ya gaje ka to wanda ya gane li alhaji audunga alhaji audunga da an ka ne eh, aika bi da ya yi lulu mm. don ubana mm. da uban da mm. ya aihi uwa wasu guda uban su guda lalle da yake gari ka ɗanana ƙwarai da gaske yata da to amma nauɗiya ni muhammadu na nan alai shehu na nan sannan malam abdu na nan mm. sannan sai jikoki na aminu na nan mm. waɗanga duk masu baki na kowa na can hina bisa hanyar kai ne babu wanda ya kiɗi babu wanda ka son kiɗi babu wanda ya ko sanda ina kiɗi in na bar kalangu na garka mm. in ba uwarsu ta ɗauko ta samin ɗaki ba babu ruwansu da kayan kiɗi babu ruwansu da shi babu ruwansu komi ka faruwa da shi sai dai ya faruwa to shi alhaji audu to bancin alhaji audu hmm. alhaji an ce kuna dan da alaƙa da labaran ko labaran dan gomba hmm. kowa da labaran eh labaran ɗan gwamba. labaran yara na waɗanga duk ko da sun ka kiɗi bai zaman kiɗi da su ba hmm. amma akwai alaƙa ta jini tsakanin ka da shi ko to abin da ta jini ka san in mutum na sha wa azancinka. sai shi yi ta dole ko ka ido ka samu tunda baka zuwa tun da baka zuwa eh, tun da baka zuwa da ƙarshe za mu ba dawa dama abokin tahiyar mu ya ce yana da tambaya ni a tambaya ka dawa abin da a tambaya dawa ya gwada haka ya ce ya taɓa mai waka shagon ɗan haka cikin waƙoƙin waƙa ne shagon ɗan haka ai shi na nace ma waƙa ta tahiya ka kayan mawa shagun ɗan hauka. Wayo Wani Allah, ai ban da waƙa mai daɗi irin ta shagun ɗan hauka, amma wallahi sauran ta ba ni kamo. Wace abba kan dame ka gaba cikin waƙoƙin ka baba? To wallahi kaga akwai Umaru wani yaro na can shike kudu shike. Mm. Na yi mai waƙa. Mm. Amma wallahi yanzu ba ni mai sheta. Ita abba kan dame ka? Wallahi ita. Ba kudi na kuma, ba jami na kuma. So ne ɗaya ni kai gare na. Kai mai waƙa wadda take ita ta. Wallahi ita kwarai. Mm. Shin shi ɗan tagaya baka taɓa yi mai waka ba? Ɗan tagaya na taɓa yi mai waka amma wallahi mai gida an bani ya kawo su <laughs> To jama'a. Jama'a masu cewa baba baba Bello makaɗa rasu masu cewa mi yau dai Allah ya kaddari na cika alkawari na taho na hira da baba. inshaAllah Insha Allah waɗanda sun ka ayan ko da tambayoyinsu da kuma wasu abubuwa da mu tattauna ba. ya Allah ya ba mu iko muna da tsawon rai za mu sake dawowa mu tattauna da baba yanzu ku a madadin duwayen da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman alhaji tukur ah, wamban sarkin gwandu da dawa dawan kambari da alhaji mani mpc tsohon dan dambe na wanda za mu kawo muku tattaunawa da shi da duk jama'ar da sun kai mana kokari mun ka samu musamman alhaji abbakar leli birnin kebbi ni al'amin sakwato nake cewa ku huta lahiya